sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan safiya ta yau Laraba. talatin ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai. To Yusuf, kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce ya damu matuka da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar yayin da sojojin NATO da na Amurka ke janyewa. Jami'an gwamnatin India sun ce an amince ma kamfanin har harhaɗa magunguna na ƙasar mai suna Sifila ya shiga rabar ga kafin da ya ƙirƙiro tare da haɗin gwiwar kamfanin Madana. sannan 'yan tawayen yankin tigray na kasar habasha sun yi gargadin cewa za su yi kace-kace da sojojin habasha da na eritrea duk da shelar tsagaita wuta da habasha ta yi kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar a lokacin da gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya karbi tutar jam'iyyar apc wasu na hannun damansa suna cewa ba za su yi wa jama'ar su butulci ba Allah ya mana baiwa a PDP kuma ina nan cikin ta in Allah ya so yadda na gamsu da inda Allah ya ji wannan shine dalili na farko mafi ƙarfi. haka zalika za a ji matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin ɗauka akan Namdi Kanu mai fafutukar kafa jamhuriyar biafra cewa matukar ba daukan matakan daidaita abubuwan da suka iya bude hanyar samuwar tawaye aka yi ba lallai kisa ko kame baya nufin karshen abin da aka kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan bayan nan muna tafe da shirin mu na baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. kwamandan sojojin amurka a afghanistan ya faɗi jiya talata cewa ya damu matuƙa da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar yayin da sojojin NATO da na amurka ke shirin kammala janyewa zuwa ran 11 ga watan satumba janar austin scott miller wanda ke kula da aikin janye sojojin ya yi wannan kalamin ne yayin da fafatawar da ake yi tsakanin 'yan tawayen taliban da sojojin afghanistan masu samun goyon bayan amurka ke daɗa tsanani a faɗin ƙasar da tashin hankali ya ɗaiɗaita da yake magana da manema labarai a kabul babban birnin ƙasar ta afghanistan janar ɗin ya bayyana yanayin tsaron ƙasar da cewa bai da kyau a halin yanzu ya ce kwace sabbin wuraren da 'yan tawaye suka yi kwanan nan abin damuwa ne sannan ya gargadi taliban cewa a kul ta yi yunkurin kwace kasar karfi da yaji jami'an gwamnatin india jiya talata sun ce an amince ma kamfanin har hada magunguna na kasar mai suna sifila da ya shiga raba rigakafin da ya kirkiro tare da haɗin gwiwar kamfanin madana yayin da kasar ke kokarin ƙara kaimi a aikin rigakafin da take yi don kauce ma yiwuwar sake barkewar cutar karo na uku wannan izinin zai ba da damar shigowa da rigakafin modana cikin india zai zama rigakafin covid-19 na uku da ya samu amincewar gaggawa a kasar bayan rigakafin covishield wanda cibiyar serum ta india ta kirkiro tare da haɗin gwiwar astrazeneca da covaxin na kamfanin barak da biotech da kuma Sputnik V da aka kirkiro a ƙasar Rasha. Zuwa yanzu India ta yi allurar rigakafi wajen miliyan 330 wato fiye ma da ɗokacin rigakafin da aka yi a Amurka. To amma da yake tana da mutane masu yawan biliyan 1.36 kason waɗanda aka musu rigakafa a ƙasar ya yi matuƙar gaza na sauran ƙasashe da dama. Kotun kolin Amurka jiya talata ta yanke hukunci cewa bakin hauren da ke cewa za su fuskanci bita da kulli ko gwale-gwale muddin aka ta su zuwa ƙasashensu na asali gwamnati na iya tsare su har illa ma sha allahu kotun ta yanke hukuncin ne da amincewar alkalai shida aka akasin wasu alkalai uku masu ra'ayin sassauci da cewa bakin hauren ba su da 'yancin a saurare su kan ko shin ya kamata a sake su yayin da gwamnati ke nazarin ikirarin su ko a'a. mai shari'a samuel alito wanda ya rubuta bayanin hukuncin a madadin kotun ya ce waɗannan baƙin ba su da damar gaggauta sauraren su wannan shari'ar ta hada da ta wasu mutanen da aka taɓa ta su kuma bayan da aka kama su lokacin da suka sake shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba sai suka yi ikirarin cewa wai za a musu gwale-gwale ko bita da kulli muddin aka mayar da su. ku ji labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton. Da yammacin jiya ne dai wasu gwamnonin jam'iyyar APC suka isa jihar Zamfara don yi ma gwamnan jihar wankan shiga jam'iyyar tasu, wanda wasu rahotanni ke nuna cewar nasarar karɓar gwamna Bello Matawalle zuwa cikin jam'iyyar APC daga jam'iyyar da ta bashi dama na zama gwamna ta PDP. Tana cike da ruɗani. wasu ma suna ganin kamar da ƙyar wannan dangantakar ta ɗaure. Wakilin muryar Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi ya halarci taron ga kuma tsarabar da ya haɗa muna. fara wannan biki ne na canza shekara da karfe shida na maraicen jiya kuma gamna bello matawalle zai fice daga jam'iyyarsa ne ya zuwa apc tare da sanatoci biyu 'yan majalisar wakilai ta ƙasa bakwai da kuma 'yan majalisar jiha su ashirin da uku. To amma mataimakinsa Mahadi Ali Gusau bai bi shi ba. At no time have I been informed or consulted of any planned detection bisa hujja cewa ba a tuntube shi ba honorable kabiru classic na majalisar wakilai ta ƙasa da honorable hashimu dan sadau suna nan cikin jam'iyyarsu ta pdp na tuntuɓi honorable kabiru classic na majalisar wakilai ta ƙasa ko me ke dalilin Allah ya mana baiwa a PDP kuma ina nan cikin ta in Allah ya so yadda na gamsu da inda Allah ya aje ni wannan shine dalili na farko mafi karfi jam'iyya ta babu lahin da ta mani mutane suna kallo na ba kowa ba sun ka gamsu da biyayya da ni cikin jam'iyya aka jawo ne na yi takara kuma Allah ya sa nasara kuma mutanen nan da suka ɗauko da suka yi takara muna nan lafiya da su babu wanda muka samu matsala da shi kuma ba su da ra'ayin ke ko'ina abubuwan nan duk don jama'a yi. Shin yaya 'yan jam'iyyar APC suke ganin wannan shigowa ta gabna matawalle? Aliyu Abubakar Tsafe kuma mun yi farin ciki da shigowarsa. APC ita ce rinjaye a wannan jiha. Dama adawar da muke yi da shi ta yaya za a ce da jihar Zamfara gaba ne. Cikin jawabinsa a wajen taron, shugaban jam'iyyar APC mai riko gwamna mai malabu ne ya bayyana farin cikin sa da shigowar gwamna APC inda ya ce. daga bisani ya daga hannayen gwamna matawalle da na tsohon gamna abdulaziz yari alamar da ke nuna aminci tare da goyon baya gamna abdulaziz yari ya bayyana aniyarsa na taimakawa don a ciyar da jihar zamfara gaba da kuma al'ummarta a nasa jawabin gwamnan apc a zamfara bello matawalle ya ce yana son ya yaƙi ta'addanci nan tare da goyon bayan gwamnatin tarayya wacce ita ke rike da hukumomin tsaro a ƙasa kuma kasancewarta jam'iyya ɗaya da ita hakan zai ƙara mata tagomashin samun ciyar da jihar da kuma al'ummomin ta gaba a saboda haka ya kira ga al'ummar jihar da su mara masa baya To amma jam'iyyar PDP ta ƙasa ta kira taron manema labarai jiya a Abuja inda shugabanta Prince Oche Secondus ya soki lamirin wannan canza sheka da gwamna matawalle ya kara da cewa PDP eh, ta rushe majalisar dattawarsa ta jihar Zamfara kuma za mu je kotu. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, 'yan tawayan yankin Tigray na kasar Habasha mai fama da tashin hankali jiya talata sun yi gargaɗin cewa dakarunsu za su yi kace-kace da sojojin habasha da na eritrea duk ko da yin gaban kai da gwamnatin habasha ta yi ta ayyana tsagaita wuta gwamnatin ta habasha ta yi shelar tsagaita wutar ce ta kafar labaranta da daren ranar litini da cewa nan take zai fara aiki sanarwar ta zo ne bayan watanni kusan takwas da fara tashin hankali a yankin kuma a daidai lokacin da dakarun jam'iyyar da a da ke mulkin yankin na tigray suka shiga mekele babban birnin yankin inda mazaunan birnin suka masu mara balale wani jirgin jigila na hukumar sama jannatin amurka nasa mara matuki wanda ya isa tashar sararin sama ta kasa da kasa tun a watan fabrairu ya tashi jiya talata don yin aikinsa na ƙarshe na zuba taurarin dan adam a sararin subahana kafin daga baya kuma ya kone kurmus a sararin saman duniyarmu. Jirgin mai suna Cygnus wanda kamfanin Northrop Grumman ya kirkiro an raɗa mar suna SS Catherine Johnson wanda sunan wata bakar fatar Amurka ce mai ilimin lissafi wadda ta yi aiki ma hukumar ta NASA wadda aka fito da bajintar ta lissafi sosai a fim ɗin nan mai suna Hidden Figures. ita ta yi lissafin da aka yi amfani da shi ranar 20 ga watan fabrairun shekara ta 1962 aka tura jan glenn sararin subhana ya zama ba amurkin farko da ya zagaye falakin duniya labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce a shirye take ta gurfanar da mai fafutukar ganin an kafa jamhuriyar Biafra Mazi Namdi Kanu wanda ya arce daga ƙasar. sai dai masana na ganin cewar ba wai hukunta shi shine zai magance wannan matsalar ba akwai bukatar ɗaukar matakai da suka dace daga birnin tarayya abuja abokiyar aikinmu halima abdulra'uf ta haɗa muna rahoto na game da wannan sabon kamen namu zai fado kaji a kama inamdi kanu nasara ce babba ga gwamnatin shugaba buhari musamman a wannan lokaci da mutane da dama ke ganin ta kasa magance matsalolin da suke damun najeriya a sai dai kuma kama shugabanni irin inamdi kanu baya nufin mutuwar abin da suka fara mun ga misali a rikicin gwamnati da kungiyar shi'a ta imn ga duk wanda ke bin tarihin siyasar tawaye ya san cewa matukar ba daukan matakan daidaita abubuwan da suka iya buɗe hanyar samuwar tawaye aka yi ba lallai kisa ko kame baya nufin karshen abin da aka fara masanin tarihi kenan da shahi kam kama madugun kungiyar ipod Gwamnatin Najeriya dai ta daɗe tana neman Nnamdi Kanu ruwa a jallu dan amsa lifincin amanar ƙasa ta hanyar ci gaba da fafutukar 'yan kabilar Ibo su balle daga ƙasar duk da haramta ayyukan ƙungiyar da gwamnati ta yi a shekarar 2017. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami da ya tabbatar da batun kama madugun IPOP. Hukumomin tsaro na Najeriya najeriya tare da aiki da sauran abokan aiki na ciki da waje sun samu nasarar kamo shi ya kuma kasance a hannu na da shi a gaban kotu kuma kotu ta soke belin shi ta kuma umarni da a ci gaba da tsare shi. nastura ashir sharif da ke zama shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya ya yi nasa tsokaci. mu a kan wannan abu shine na farko muna yaba ita gwamnatin tarayya bisa gudanar da aikin da yake haƙƙinta ne dama amma wannan laifin ba shine muhimmi a gaba ba Abin da za a kunci wannan yaro a kai shine iza mutane da yi har kada mutane suka kashe mutane an tuhume shi da wannan kalamai da i na iza mutane cewar a kashe su na biyu har yanzu mu muna kan bakan mu kan cewar a cire su a ba su kasa su shefu alheri shi ma shugaban limamin masallatai a jihar Imo barista Suleiman Yusuf Njoku ya bukaci a yi adalci kan wannan lamari abin da zai iya cewa shine kasan mu ta Najeriya tana neman zaman lafiya a wannan yanayi kuma zan kara cewa a yi adalci duka abin da za a yi dukan mu in ƙasa ne kuma muna son zaman lafiya ko yaushe ya kamata gwamnati dai ba mutane adalci don rashin adalci shi ne kan kawo rashin jituwa a tsakanin mutane da muka tuntuɓi barista mai nasara kogo ibrahim danjin bangaren doka ga abin da yake cewa tun da aka samu yancin kan najeriya ba a taɓa samun wani laifi wanda ya shafi wargaza ƙasar nan da kisan jama'a ƙasar nan ba kamar wannan na ɗaya ya yi karan tsaye ga sashi na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida na tsarin mulkin najeriya don ya nuna babu gwamnati wanda sashi na sha biyar sakin sashi na ɗaya da sari kuma ya yi karan tsaye ga sashi na ɗaya zuwa na goma na dokar ta'addanci ta Najeriya saboda haka abu ne wanda ya kamata hukumomi su ɗauka da girma kuma kai ai jinkirin wannan shari'a a tuna da gudun da ya yi na farko ya isa ya zama darasi. Halima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. to Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. A bangaren batun tsaro kuwa harkoki sun fara dawowa sannu a hankali a jihar Jifa inda al'umma suka fara komawa kan ayyukansu na yau da kullum bayan da mahukunta suka fara shawo kan matsalar tsaro a yankin wanda ya fama da taɓarɓarewar tsaro sule mummuni barma yayin muna nazarin halin da ake ciki a yankin. nan muna kewayen babbar kasuwar difa wato marshe central wacce ke ci a kowace ranar talata kamar kowane mako a wannan talata 29 ga watan yuni ma kasuwar ta cika sosai inda masu saye da sayarwa ke harkoki ba tare da wata fargaba ba sabanin yadda abin yake a shekarun baya umaru bulama matashi ne da ke sai da katin caji a bakin kasuwa a da lalle muna cikin fargaba a nan jihar difa in mun hito da sa mi za mu fuskanta in mun shiga gida da daddare mi za mu fuskanta yanzu alhamdulillah hankula mu ya kwanta irin kuma jami'an tsaron mu gwagwarmaya da suke yi Allah ubangiji ya ba su karfin gwiwa sai dai rashin aikin yi na zama wata matsalar da ke damun matasa a jihar ta Difa jihar Difa idan ka duba matasa cikin kashi dari tamanin da biyar duka ba su da aiki kuma rashin aikin yin nan shi yake jefa matasa cikin hali haulayi suke shiga wata hanya amma yau a ce mutane suna da aikin yi suna da sana'a babu dalilin da zai sa matasa za su tashi su kansu cikin wani hali haulayi babbar tashar shiga motocin jigila na gabda babbar kasuwa manzanta da baba ali shugaban 'yan kamashin layin difa zuwa gaidam to yanzu dai al'amuran namu wannan zuwa najeriya alhamdulillah an samu cin gaba don saboda motoci suna tafiya suna dawa lafiya babu wani tare da suke babu wani matsala yanzu yan darmomi an kawo da yawa kowane kauye ma an kai su a nan ma matasa na korafi a kan rashin samun cikakkiyar dama kamar yadda za a ji daga bakin musa wani matashin direba mu yan jihar difa wannan matasa da yawa muna na wallahi a hankali abun rayuwar kullu tsada ne take harkan mai ya yi tsada harkan karfe ya yi tsada duk abun da kaje ka tambaya kuma abu a hankali jihar difa mai iyaka da jihohin borno da yobe ta bangaren kudu na da iyaka guda da kasar chadi ta bangaren gabasin jamhuriyar nijar yankin na da kabilu mabambanta waɗanda suka hada da kanori tubawa hausawa larabawa da fulani galibin su na dogara da noma da kiwo da kasuwancin kifi sai dai matsalar tsaron da aka yi fama da ita daga shekarar 2015 zuwa 2020 ta haddasa durkushewar tattalin arzikin yankin wanda kuma sannan a hankali ke kokarin murmurewa a dalilin wasu matakan da hukumomin nishar suka ɗauka a 'yan makonnin nan Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ce za ta garzaya kotu domin kalubalantar gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle wanda ya sauya shekara zuwa jam'iyyar apc jama'a assalamu alaikum a ranar talatar nan ne gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle ya bayyana sauya sheka daga jam'iyyar pdp zuwa apc a wani babban taron gangami da aka gudanar a gusau babban birnin jihar shugaban riko na jam'iyyar apc na ƙasa kuma gwamnan jihar yobe mai malabo ne shine dai ya karbi gwamna a hukumance a wajen bikin wanda ya sami halartar kusan dukkan gwamnonin jam'iyyar ta apc na arewa To sai dai wani babban abin da ya fi jan hankalin jama'a a wajen taron shine halartar tsohon gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar. wanda tun farko ya kalubalanci shigowar matawalle a cikin jam'iyyar sakamakon da daddiyar takaddamar da ke tsakaninsu To amma a wani jawabi da jagoran 'yan takarar nan takwas da suka ɗinke ɓarakar da ke tsakanin su da yari wato sanata Kabir Garba Marafa ya bayyana dalilin halartar taron da yari ya yi inda kuma ya ce har yanzu da sauran rina a kaba a jam'iyyar ta apc sulhu wanda man ka zanna mun biyar a nan cikin garin kaduna da ni da foma ya yayi yana nan taron ba abin da suka to a yau sai mai girma gwamnan jihar kaduna to sai bayani ya ce da allah don annabi ya ji abubuwa da sun faru daga jiya zuwa yau don haka nan yana so da Allah ya yi saman da sabo mai girma shugaban ƙasa ya nemi alfarma gare su gare ku cewa yana son gwamna yari ya fi waɗannan tarin gwamnoni a je sau a yi wannan al'amari wanda wasu cikin mu muka ce ba mai daba ba sai ba amma yi shugaban ƙasa a gobe tun da aka ce mana zai yi muka ce mu yadda ba kuma ga dalilan ga da dalilan to shi ne tabbatar mana cewa a gaya mana a gaya muku shugaban kasa da ya nemi wannan alfarma a bari yari ya bi su je su yi wannan abu amma ya ce a gaya muku babu wani abin da za a yi ba abin da mun ka yarda da shi ba an kai ba za su je su wannan biki suka gama za su dawo kaduna za a zauna da mutanenmu a ɓari mutanen gwamnan bello mutuwar a ɓari da mu da su a tsakiya mu faɗi abubuwa da muke ganin mu muna so a tabbatar shi ma ya faɗi nashi idan aka gama a yi yarjejeniya su zama shaidu kuma za a ɗauki representative a je a kai mu shugaban ƙasa a gaya mishi ga abin da mutanen zamfara da gwamnan su sun kai da shi duk wanda ya saba to sai dai kuma mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara barista Mahadi Aliyu bai bi mai gidan nasa a sauya shekar ba kamar yadda ya shaida wa muryar Amurka. Ni na ce ba zan koma jam'iyyar APC ba don na farko ba a tuntube ni ba ba a kira ni ba ba a sanar da ni kan abubuwan da za a tattauna ba misali akan official ko personal na farko kenan na biyu akan layin da muka samu mulki na supreme court sun tsammanin mutane sun gane magnitude ɗin abin da ke faruwa ba kan kotu cewa wai an ba na biyu kuma an ce apc su ba sa da kuri'u to dole dole ana neman cewa wai na biyu kadai ne zai iya rike mulki daga 2019 zuwa 2023 na uku shine ni tun da aka kafa pdp bata ta ba ba da mahaifina ya sa hannu aka kafa ta a Najeriya da girmanta da duk shugabancin da ta samu da zaben da ta faɗi muna cikin ta daɗi ba daɗi to alhamdulillah bisa ga wannan na kawo kabi cewa lallai ni ba na taɓa da PDP ba na yarda da Allah idan Allah ya bamu mulkin nan idan ya ga dama zai sake bamu tun Allah ba ya shawara da kowa na yi imani da Allah insha Allah zai iya ƙara bamu 2023 Your Excellency to yanzu ina makomar kenan a matsayinka na mataimakin gwamna kasancewar kana jam'iyya daban da shi gwamnan jihar Zamfara. To alhamdulillah shi mai girma His Excellency tsakaninmu ni gani na akwai ainihin professionalism tsakaninmu. Akan haka nake batun ni ban nemi shi da bakin zuciya ba shi ma bai nema da duniya da cutarwa don na za iya ma aiki wa mutanen jihar zamfara yadda mutane suka bani mandate na shekara hudu haka shi ma suka ba shi mandate na shekara hudu don haka kowane aiki ke so ne na yi zan yi idan aka zo aikin fati ya je aikin fati in shi ni ma na koma na aikin fati na ba yau aka fara hakan na a Najeriya ba ta faru a Sokoto tsakanin Wamako da shi da Mutare Shagari lokacin da shi Wamoko zai koma APC shi ne tare da sagare ce a shi zai tafi dibin shi haka suka tsaya suka mu'amala tare tare suka kare aikin tare kowa ji hanyar shi to ina fata ina zaton shi excellency zai so mu yi aiki irin haka amma a yadda ka sani ni dai ban da wani niyyar cutarwa na shi mai girman excellency kuma ina zaton ina fatan shi ma ba zai neme da irin wannan muku abu ba. A bangare ɗaya kuma jam'iyyar PDP ta ƙasa ta ce lallai sai inda ƙarfinta ya ƙare. domin kuwa za ta garzaya kotu don kalubalantar matakin gwamnan matawalle na ficewa daga jam'iyyar da ma dukkan 'yan majalisar dokoki na jiha da na tarayya da suka bi shi a jihar kakakin jam'iyyar ta pdp ibrahim umar tsauri ya bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin ina so dai a sani cewa ita siyasa tsari gare ta kuma duk wanda ga yanzu lafiya shari'a ke sa ya zan lafiya in ba shari'a ba ta za a kana ba ka da karfi karke kuɗi ga ƙato bai da ko alini gwamnan zamfara da dukkan waɗanda suka zaɓuwa zamfara ba zaɓe suka ci ba ko ce ta basu saboda kuskuren da apc ta yi mun haɗu wannan jiya mun ce abin da ya sa mu ce komi ba domin ba mu ɗauka cewa da gaske ne domin ya sa cewa zai fita jam'iyyar pdp ya koma apc wannan shi ne karo na hudu to sai muka ga cewa bari mu bari sai ya koma to yau ya koma ina so in tabbatar maka cewa kotu da ta bashi ta faɗi cewa ta ba pdp kujerun gwamna da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar jiha bar ce ta ba ɗaya ta manshin sunan mutum guda ba ta ce shi ta baiwa a'a jam'iyyar pdp ta baiwa kuma wannan shari'a wannan hukuncin da aka yanke shine ya kai waɗannan mutanen da gwamnati da 'yan majalisa a bisa matsayin da suke har suka shekara biyu kaga shari'a ba wasa bace ba su kujerun na pdp ne za mu koma kotu mu nemi kotu ta maida pdp ta musamman na 'yan majalisu da suka bi shi domin in shi yana da kariya su 'yan majalisa ba su da kariya domin tsarin mulkin najeriya ya ce idan ka fita daga jam'iyya kana rike da matsayi irin wannan jam'iyya kuma ba ta da barka a sama to ka ba kujeraka maganar wasu gwamnoni sun ba jam'iyyar pdp tsarin ba irin wannan ba ne gwamnonin suka ba jam'iyyar pdp gwamnoni ne waɗanda aka ce sun ci zaɓe ba gwamnoni ne ba waɗanda kotu ta ce a'a an kwace masu an ba wasu saboda haka wannan ah, tsarin ba iri ɗaya ba ne ba kuma ina son in tabbatar maka a najeriya yau in dai zaɓe za a yi duk wanda ke da rai a cikin jiki ne ba zai zaɓe apc ba don haka wannan barin da gwamnoni ke yi su ta yi bai ta da majam'iyyar pdp hankali ko kaɗan kuma ina so in sanar da kai cewa muna da shekara biyu kafin zaɓe kafin zaɓen ya zo za ka game zai faru duk waɗannan wa'an suka ta sai sun dawo waɗanda ma ke can sai sun biyo sun dawo pdp A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero Diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yusuf kwamandan sojojin amurka a afghanistan ya ce ya damu matuƙa da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar yayin da sojojin neto da na amurka ke janyewa jami'an gwamnatin india sun ce an amince ma kamfanin har hada magunguna na kasar mai suna sifila ya shiga rabar ga kafin da ya ƙirƙiro tare da haɗin gwiwar kamfanin madana sannan 'yan tawayen yankin tigray na kasar habasha sun yi gargadin cewa za su yi kace-kace da sojojin habasha da na eritrea duk kuwa da shelar tsagaita wuta da habasha ta yi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan asibahin taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita muna sauti, Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku lafiya. Mu kuma Allah ya ba mu ikon tashi lafiya. Peace. Salam.